الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سلك نهجهم الى يوم الدين اما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما قد يوشي ina jin mun gama da tarihin wannan kutula mai muna watan waɗannan rundunonin jama'a ba za mu ce tarihin mutum ɗaya ba domin sahabbai da yawa sun ba da gudunmawarsu yau za mu tashi a sabon darasin sahabi abu ubai da bin jarrah ina jin haka ne ko haka ne radiyallahu ta'ala anhu abun da bayin Allah ɗaya yake daga cikin manya-manyan sahabbai da suka fara imani tun wannan addini yana da asubancinsa yana ɗaya daga cikin mutane guda hudu wanda umar ɗan kaɗabi ke cewa da ɗayan su rai inda an tambaye shi akan wa zai zaɓa me yasa ya zaɓi wani a duniya da ya ɗauki ɗaya daga cikinsu misali nake bugawa kullum in har ɗan adam zai yi wani abu a duniya ya zama ya yi abin da yake jin har ga Allah haka yake kuma ba yi da ke zo ko tantama idan an tirke shi an tambaye shi yana da abin da zai gaya wa Allah idan mutum ya wani abin da shi ya sa kanshi wataƙila ya sha wuya don aikin da ka sa kanka daban wanda Allah kuma ya sa ka daban idan ya zama na wanda Allah ya sa ka shi ne kullum saniyan ware naka da ka sa kanka shi ke da muhimmanci wataƙila a sha wuya wataƙila za a sha wuya in matsar bayan an yanka shi. an fasa mai ciki kuma likitansa ya gaya mai ba zai rayu ba mutuwa zai yi sai ce amir mu'minin nemo wani ya wakilce ka amma kai ba za ka rayu ba sai ya shiru burayata yana tunanin a cikin al'ummar muhammad wa zai sa sallallahu alaihi wa sallama shi fa a zamanin su ba akwai wa'inda qur'ani ya ce yan aljanna ne ba su gama tsariya ba wanda manzon Allah ya ce wa'innan in ga gansu suna yawo a duniya yan aljanna ne suke yawo a dolan ƙasa akwai aliyu na nan akwai usman yana nan amma duk da haka tsoro yake ji ya ce a ne sai yake cewa da mu'azu ɗan jabal yana raye da shi zan sa ya jagoranci al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya in na je kiyama allah ya tambaye ni me ya sanya na sanyawa ne sai in ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mu'adu faqih hadhihi al-umma aw ra'is ulama yawm al-qiyamah na ji annabi ya ce mu'adu dan jabal shine shugaban malamai idan kiyama ta tsayu wannan ya sa zaɓe shi yana amsa gobe da amsa yana amsa go yace amma yaro yace na biyu da abu ubaid bin jarrah ma'ana watan jagoran mu na yau yace da ina raye da shi zan zaba in na je kiyama an tambaye ni an ce me yasa ka zabi duba kuri'a nake magana yanzu kuri'a ka me yasa ka jefa ma abu ubaid bin jarrah ƙuri'a cewa a zaɓe shi to ka zaɓe shi ya jagoranci al'ummar muhammadu صلى الله عليه وسلم اتسين جيم الله ناجم من الله تي لكل أمة أمين أو رواية لكل قوم أمين وهذا أمين هذه الأمة نادى النبي يأتي قوة الأمة تنادى أمن تجدد وانا شيني أمن تجدد الأمة شيء سنيانا باش قريعك إذا أمر يأتي هذا يمس يأتي أمن أكبر da salim maula abi huzaifa yana raye da tilan lan in na je kiyama an tambaye ni sai ce ya Allah na ji manzon kai yana cewa ya Allah karkai wata al'umma wacce ba kwatankwacin salim maula abi huzaifa a cikinta ita amma saboda haka duba yau sabon nan saboda haka na bar ku zabi ɗaya daga cikin mutum shida na yi imani annabi ya rasu ya bar su suna yardaddu a wurinsa shi ma yana yardaddu a wurinsa amma kar sa abdullahi dan umar a ciki ma'ana da ɗansa abin hange da dubawa zaɓe zai yi amma yana neman abin da zai gaya ma Allah gobe kiyama <clears throat> ni da kai me muke so mu gaya ma Allah gobe musamman ma yayin da muka ɗauki al'umma mu kai ta gidan da ba a sallah musamman ma yayin da muka ɗauki al'umma muka tsoma ta cikin wahalar jahannamin duniya musamman ma yayin da kai da mawaka ne saboda nema ma kanka lafiyar rayuwa wataƙila a tsammanin ka taima kyau ka kada al'umma sama da dubu ƙaranci ita sama da miliyan guda daga yankinka zartinka ka gwada ƙarfinka da ikonka da Allah ya ba ka bauta mai da shi amma ka kashe wa'in zaure shi wannan shine mutanen farko suka fi mu kuka a kai shi su ba su yadda ba su yi abin da ba su dalili ko da ko da da kwaya fanti ne suna lalibe a cikin duhu su nemo matsaya yadda in an tambaye su gobe kiyama za su iya ce ma Allah ga wani abu amma mu a yanzu ko kowa mu kawai shine ya za a ji daɗi kuma ba dole bane ka ji daɗin ba zai yi ka fara ubangiji ya baka daɗin a bayan ƙasa farkon farin farawa man kana yuridu al-ajira na lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahum jahannama yaslaha madmuman madhura a wani ayar ko cewa yake yi wanda ke neman duniya sai a ba shi ita amma irin wa'annan ma lahum fil akhirati min nashir aw min khalaq gobe kiyama ba su rabu bayan Allah mu yi kokari gaya mu wanke zuciya ba ta lafiya ba zan ce ta mutu ba ba zan ce ta mutu ba domin zukata uku ne akwai matacciyar zuciya wadda ke la ta'rifu rabbaha wa la ta'budu rabbaha ta mutu zuciyar ba ta rabata ubangijinta ba ta san me yasa Allah ta'ala ya ta ba akwai mai rai salima wanda kullum cikin duniya yake mai zan yi wa al'umma ta jaɗi mai zan yi wa al'umma bayan bana nan da rayu rayuwa hayatan tsayi ba mai zan yi wa al'umma su samu damar bauta ma Allah ko da bana nan wannan wakafin rayuwa kenan akwai zuciya mai ciwo akwai san Allah a cikinta kuma akwai san duniya a cikinta gefe daya ina son Allah amma kuma mazinaci ne yana ma sha'awar zunar yana luwaɗi kuma ya iya cin naman mutane ba wai ma'anawi ba da bakinsa a yanka mutum ya ci don neman ya biya kai shi duniyarsa an binne mai mutane ransu mahaukata an gaya mai idan ba mahaukata ya binne guda hudu ba gaba taimako da arewa ba zai iya mallaka wannan garin ba an kamo an kashe mishi ya kwanta da mahaukaciya ta yi ciki duk janye kuɗi a duniya shi ya sani haka Allah wannan abin na ambata ba da su ake bautar Allah ba amma a zuciyarsa kuma akwai san Allah a zuciyarsa yana san Allah bal har ma yakan zo ya sallah cikin jama'a wannan zuciya ba ta lafiya to wai da Allah likitocin suka bincike ciwo kana nawa suka hango abin da ke sabon zuciya da likitoci masu alaka da Allah suke tsaye ciwo biyu so jari a zuciyar mutane ciwo biyu ne akwai ciwon sha'awa akwai ciwon shubuhat ciwon shubuhat ne ciwon da ke sa ɗan adam ya zama ɗan bidiya ga yadda Allah ya yi ga yadda wanzu Allah ya koyar ya ce nahi zai kawo a rikici ne a ce wannan abin ba addini ne ya ce wa ya gaya masa to in addini ne wa ya kawo shi ya ce a ah, sai an ga maka wanda ya kawo shi wutar rikici a abin da ba Allah ya ce a yi ba sakamakon haka ne shi a tuta maka ya zo sakamakon haka ne duk irin bidiyoyin da ka sani suka yawa a wannan gari namu mai albarka inda shehu usmanu ya wanke al'umma ya getta su ya dora su akan teburi suna haske kowa na sha'awar ciwo na biyu ciwon sha'awa sha'awa musiba ce ta duniya duk abin da Allah ta'ala ya maka ba ka godiya in ba ka cimma burinka a duniya ba a sakamakon haka Allah ya baka lafiya ya baka nutsuwa ya baka wuri ya baka aiki ya baka dukiya amma kana ganin har gobe ga wani abu can wanda baka same shi ba sai ka same shi idan baka same shi ba kuma duk abin da Allah ya maka la shukratu ala hada ba a godiya a kan bayan Allah ba mu da lafiya gaskiya wallahi billahi baka da lafiya in ga kalli yadda wazayin addinin ka yake yadda wazayin al'umma ka yake kirshen da suke ciki kai ka zama ga lafiya don wani ya iya taimakawa wani zai iya magana da bakinsa ya ta kar kaza kuma abin ya mutu amma zai iya ba wai saboda kada ya yi a ce mai ya koma mai addinin Allah me ya dafi in an ce min ga addini nan duk duniya mutane ba sa bakin ciki ba sa jin kunya a ce su ga addinin akwai mai bauta farkin mace a indiya bai jin kunya ce shi gindin mace yake bautawa baya jin kunya kuma an gari ya waye ta bude gindin haka tsugunna shi kuma zai kwanta gabansa yana neman sa'a fita kuma wallahi bai jin kunya mutane a duniya mu kaɗai ne muke jin kunya sai musulmai ne mu kaɗai muke jin kunya sai wai mun taimaka mu addinin mu to me ne mu biye da kai a wurin aiki kai ba kai ba musulmi bane ni musulmi ne an raba an ba kowa haƙƙinsa na ƙasa in na bauta ma Allah da kayana ne ne dukiya ce ta ƙasa kai ba musulmi bane dauki na ga gina musu wancan kayan inda kiran Allah uku ni zan yi wa nawa ne ne bi babu ne dan ba adalci bane in dan nemo wani haƙƙinsa a adalci ne ni in ba kowa haƙƙinsa kuma namu in bauta ma Allah da shi mu abin da ba ma yake nan yau shi sanya idan muna kan tarihin sahabbai sai mu gabaki daya sun yi nan mun yi mu ma'ana idan muna da bibiyar rayuwarsu bara da annabi sallallahu alaihi wa farkon almajiransa bayan Allah masu biyayya masu kwarjini da farin jini da sanin ya kamata da yin abin da ya dace sai ga gaba baki daya kamar kai ka ce mu sababbin halitta ne kwana aka yi kuma mu ba addinin muke bi ba ubangiji Allah ya sauke mana abu ubaida mamman Allah ke ce mushi li kulli ummatin amin wata al'umma ta da amintaccen bawa a cikinta wa aminu hadhihi umma abu ubaida amintaccen wannan al'umma shine abu ubaida radiyallahu ta'ala anhu kana wadi alwadi mutum ne mai kyallin fuska idan ka hango daga nesa da haka abu ubaida za ga fuska tana haske nabil ul'a nahifa zutri mutum ne mai karamin jiki ba wai tsawo gare shi ba ba kuma kiba gare shi ba ka san problem kiba in dai ba Allah ya kawo bayan da aka iya ba amma jama'a ba su awa kiba saboda mai kiba bai cika yin ayyuka da yawa ba da kada yake motsi shine masu hikima suke cewa la khaira fi dakhma babu alkhairi da yawa cikin kiba don ka zama tari guda in ka zauna sai an taimaka tashi ba za ka yaka ko mana ka ake ma kawai kai da kayan yaƙi ki tafiya wanda sunan jaye ka haka ba ka iya yin komai shi ya sanya ma'ana al'umma su iya sha'awar mai da jikinsu sai ya tsaya to amma ya ake yi shi ne yawan azumin nafil dare a yi azumi ran litinin a yi azumi ran alhamis an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama me yasa yake azumin litinin yace saboda a ranar ne ake bijiro da aikin mutane a duba mala'iku su gata su yi su rubuta a wannan bakwai ya yi kaɗa yace ni ina fata Allah ya sanya idan za a bijiro da aiki na a same ni ina azumi sai suke bayan Allah suke azumin alamis da litinin aka annabi ya koya musu sallallahu alaihi wasallama ga kuma lafiyar jiki ga nutsuwa ga shi ladan Allah kaɗai san da ake bada azumin nafila babu riya a ciki ita kaɗai ce ibada da ake cewa ba a riya a cikinta domin dan adam ga dama zai iya tura bisa ofis zai iya bacci ya tashi sai na azumi babu wanda ya san wannan gaibin in ba Allah ba A ce in dan adam ya kiyaye yayi don Allah kanshi in ma bai yi ba kanshi A ce batun wairi ya shigo ma babu ita muna ganewa ku shi sanya kowace ibada Allah ya ce ta mutunci kuma an gaya mai mai za a bashi in yayi banda azumi azumi na wani in kayi sai zan biya ka wannan sahabi tawil kama mutum ne dogo khafifin arirai nan din nan kafaɗinsa ma'ana ba masu faɗi ba ne tartawul aini mar'a idan ido ya gan shi yana jin daɗi sai ya huta akwai mutumin da ba a gida da kallon shi in ga gan shi akwai nutsuwa kuma akwai jin daɗi da ka gan shi sai ka dakali kwance shi sanya malamai suke cewa wasu suke zamanin sahabbai suka ce mu'azu ɗan jabal baya magana da yawa mutum ne mai yawan shiru amma idan ya bude baki zai magana babu abin da ke fitowa daga bakinsa sai hikam hikimomi hikimomi na addini hikimomi da manzon Allah ya bari a duniya su kaɗai suke bulbulowa daga baki mu'az ya zama manzon Allah ce shi ne shugaban malamai idan kiyama ta tsaye ubangiji Allah ya samu cikin tawakkata wannan bawan Allah Abu Ubaida yake cewa wa ta'lasu nafsu liqiya idan zai ta gamu da shi idan mutum ya gamu da shi yana samun nutsuwa yana jin daɗi wa kuma innu ilayhi fu'ad zukata sukan kwanta su yi bacci in sun gan shi wa kana ila zalika raqiqal jan hashiya jammu tawara ƙari akan wannan mutum ne wanda yake bai da bai ma'ana bai da wahala wajen neman taimako masu bukatar taimaka mace ba shan wahala sannan mutum ne mai yawan kaskantar da kai in ga gaisu ba ka ma wani mutum bane shi zai iya zuwa daji ya yi shi shi kadai zai iya kwanciya a gindin kwata in babu wurin kwanciyar sai nan zai iya kwanciya a ƙasa a cikin turbaya zai iya duk abin da abin da tsammani ba zai iya zuwa rami ya ɗauko ƙasa ko ya ɗauko dutse ya kawo idan al'umma suna buƙatar haka ma'ana kullum aikin da zai ya bar ma al'umma a bayan ƙasa shi ne burinsa mai zan yi wa al'ummar gari kuma ba ta ake akwai wani aiki ba wanda manya ne kawai suke ban da yara ba ta ake akwai wani aiki ba na ibada wanda yara ne suke yi manya ba sa yi babu duk aikin da kasar idan an yi Allah na so kuma ana samun lada kar ka bari yara su yi su kadai ku rinka zama kuna yi tare da yammacin juma'a rinka zama da 'ya'yanka bayan la'asar ku yi musaffa alkur'ani a cikin gida idan gari ya waye da asuba kafin a je aiki a zauna a tilawa ko juz'i ne kafin kowa ya tafi makarantar boko ni kuma tafi ofis ina karka ce a'a yara su rinka yake ba kai a'a ai sari'u ila da haka ce min rabbikum kada ya zama wasu kai ba ka yi ko kuma a ah, saboda wadatuwa da Allah kwana biyu mu a sauke mu Qur'ani ba a samu almajirai mana wajen almanna din nan ga dubu ɗari biyu da Allah a sauke Qur'ani to kai ne kai idan an sauke to kai baka sauka ba ya za ka sauka to zai kyau in uwa ya zama mu gane ayyukan da Allah ke so ba da ba ake ba mu'azzabin jabal komai da shi ake saboda ne haka yi kuwa daga annabinsa abu ubin din jaba komai da shi ake saboda mai haɗe yake annabi sanayi sallallahu alaihi wasallama ka duba a ginin khandaq ka duba a ginin masallaci matsayin shi na shugaba duk nan ba wanda yake mukamin leburan gidansa a nan babu baddun ba baya mukamin a dan mali shi ne khadimin annabi to annabin kansa sallallahu alaihi wasallama idan za a aiki dogoro mai kaya ake aka ashe aikin ibada ba jira ake motsi har za idan a wurin aiki Allah ya sa kai ne oga to ka zama kai an liman shi na zamanin mu dai liman zai gaskiya ai cewa kai ne MD to kuma kai ne liman musamman ma sallah a wurin aiki mai daɗi sallar rana da ba a murya ka, wallahi ba a murya ka, sai ka shiru kawai duk yadda ka yi kar ka bari ta yi a wajen don ta yi wataƙila su rika su yawa a dai a zaza kai la'asar da an gama kuma kai gida da jama'a sai gobe idan ka rike musu gaskiya da amana za a so ko da baka raye bayan Allah wannan ne aikin su sai sa mazo sallallahu alaihi jama'a suke kuka ba suna kuka bane akan sun san ba zai mutu ba suna kuka akan yau ba su bashi sauban Allah ya rahanta shi ya gafarta mishi yana kuka bai lafiya annabi ya kai mai ziyara gida ya same shi ya ce a ah, ma yukika sauban ya ce ya rasulullahi inna tadu ilayka wa anta wa anta baina adhhurina wallahi muna ka. rayuwar mu tana kunci idan baka alhali ga shi kana rayuwa gaban mu kai fa idza faraknaka ya rasulullah me za mu ce idan mun rabu da kai ko da ɗayan mu Allah ya mai martaba da samun gidan aljanna aljanna mu ba irin ta ka bace ya za a yi sai so ban ya ƙara fasha da kuka Ga shi ba lafiya yana kuka ga mamman Allah ka mai ziyara ya gama ziyara zai fita amma kukan so ban ya tsere shi so ban ya kalle shi mamman Allah kalle shi shiru ya ce abu shirya so ba ka yi haƙuri ina maka bishara almar'u yuba asma aman ahaba ai duk wanda yake son wani ana tare shi da shi a tare gobe kiyama ne abin duba yan uwa wallahi mun rasa mutane da yawa rida muna neman al'umma masu kyakkyawar zuciya muna neman al'umma wanda suke sha'awar haɗin zuciya ba haɗin kai ba haɗin kai daban haɗin zuciya daban zuciya ce ƙur'ani ya siffanta in ta haɗu abin na yin kyau yace wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum ashe zuciya take haduwa idan kai haɗu ana iya jin ciwo amma zuciya in ta haɗu alkhairi an gane ku zuciya in ta kullu alkhairi shi sanya mafi yawan lokuta ta'aribin da ake basu yana yin tasiri a rayuwar mutane a yadda zuciya ke haduwa ba kai ba mu yadda ba dole bane in bar ra'ayinka ba dole bane ka ba amma dole mu ne mun san ga bala'i can ya kamo hanya kuma mu ne mu kunna shi wuta ce in ta cinye ni kanka sayo kuma baka da wurin gudu ya ba za mu haɗo mu ɗebo ruwa mu kashe ta ba wallahi ina jin tausayi gaya ba ni a kankin kaina ba a al'ummar da ke biyo bayan bayan mu mutu akwai ƴaƴanmu wanda yanzu wani ɗan nawa ma ni ba a yayin shi ba akwai jikokin da muke tsammanin suna zuwa cikin ku akwai ma jikoki da yawa duba rayuwar mu a yau duba abin da ake tsammanin yau da haifa zuwa gobe A shekunga dole mu ne mu rinka tunani wai in duka yi maka yawa ne sai a kare naka Najeriya muke magana ga baki ɗayanta amma in ba hali bari mu kare gidanmu ma kada ciwon ya mana yawa to yau ciwon mu a gidanmu yake duk an bige mu an kai mu ƙasa yau guyayi mu har sanyi sanyi bar gidan ta ba ruwanka gidanka da masu gadi akwai abin da to ya kare wannan katangar ba dai wuta aka sa ba ba mutum ya sanya ta ba ya san yadda zai kashe ta ko ba ga wani ai mutum ne ya kulle wutar a sama idan ya yi ya kashe wutar ya san yadda zai na kai ziyara wani wuri can sai na dan uwa na yake ce min kaga wancan gate din yace eh daga faransa aka kawo shi nace gate din yace wallahi daga faransa aka kawo shi me shi da daki kawai iyaka a bar shi a bude kana shigowa an baka gaskiya sai kulle kai shi har shi ne ya kulle ka to an kulle da wanda ya fi karfin ka zaka ne ai wuya zaka sai bayan Allah ni yi da Allah don Allah mai wa inna bayan Allah da bai su zama kayan kwalliya da gare mu babu abin da abin da ke ƙara ba bayani daɗi idan babu hujjoji hujja ce ke ƙara taimakon dalili ya kyau yake cewa ida ila إلى rajul hashma الحشمة ذم haya mutum mutum mai يدرن kunya lakinnahu kana idza haddaba al-amr amma yadda al'amari yake idan abubuwa suka tsananta wajen da ciki ya gabu ka annahu laifin adiya idan abubuwa suka tsanani sai ya hudu kai ka ce zaki ne mutum ne mai tsananin kunya wace irin kunya ake bukata a nan da mutane akwai da ana zanta ta don mazan Allah cewa sallallahu alaihi wasallam idan lam tastahi fasna ma shi ta idan har baka jin kunyar mutane to ka abin da galama ba za ka ji kunyar Allah ba amma wace kunya annabi ke tsammani yake faɗa yake ce masahabai istahayu min Allah ku ji kunyar Allah mana sabu suka ce ma'aiki ai muna kunyar Allah yace la ba irin wannan kunyar nake nufi ba mutum gari ya waye bai karya ba da gari ran wando a cikin gida sirikin sai sallama zai wuto sai ya koma ko ya kindo to ba irin wani kuyar ba ba wani kuyar ke magana ba mutum ya zo gittawa ya ga malamin da yake da kunya ba irin wani kunyar ba sai mu Allah ke cewa sallallahu alaihi wa sallama inda gaske ne kuna kunyar Allah to ku kiyaye mun kai da abin da kan ya kusa ma'ana a kiyayewa annabi kai da abin da kai ya kunsa bi ma'ana baki kai ya faɗa sai gaskiya kunne kada ya ji sai gaskiya ido kada ya leko sai halal in kiyaye wannan to kaji kunyar Allah yace a kiyaye mun ciki da abin da cikin ke amsa idan har sai haka kaji kunyar Allah kenan ciki kada ya ci haramu kada ya ci gara ka yi haƙuri kwana biyu ba abinci da ka tsura ma cikin ka haramun ka san ba a santa yace a kiyaye wannan wani wuri ke cewa man damina ni baina fakidai da man zalahu janna wani wurin yace man damina li baina lahiyai da man zalahu janna duk wanda ya kiyaye min wa'innan tsakanin laban nan guda biyu magana ce baki kai ya burki zai da halal yace na lamunce mai gidan da gobe kiyama wanda ya kiyaye mu cinyarsa guda biyu farji yake ne na kiyaye na lamunce mai azan gobe kiyama yau ku duba layuwa yan uwa abin alfahari ne a ce mutum ma ya iya zina ni na ga wani wallahi wallahi da mata biyu ki kwana shi daya wallahi mata biyu ko kare bai kwana kan bai bai kare kan ga biyu a lokacin da wallahi matan karuwansa biyu kuma a ɗaki ɗaya kuma a gado ɗaya ni ga ne ba wai ce ba zan tafi makaranta lokacin da karso a kuwait sai na je lagos domin in samu visa ko in samu ticket daga inda aka ce je karso na to na je sun tashi sai na gama da shi ta ah, in je ɗakin shi in kwana mana na ce mai so sai ta sai ce mai in ka je gidan ga ɗakin nan na ɗaya na biyu to ni ba ko ne a can da jakata da gani ka san tsinci na ne ba ko ne ina buɗe ɗakin sai na ga mata guda biyu a kwace sai na dawo ta sai ake ba ɗakin mu ne na ɗakin wasu mata da kace da kace ai namu ne na namu ne na namu ne sai na ce a ah, ba zan iya fara wallahi sai gaba na kawo rawa kawai kamar ka dokar na ce a ne ba zan iya kwanciya ba ya za yanzu shi zan koma ido akwai hausawa yan arewa nan suke kwana bakin jirgin kasa zan zauna a wurin su muna tara hajjarin Allah ya raye lokacin su malam bakar ba sa Lagos a gina lokacin zaka sai wata zamu wurin kwana a saboda haka su dawo su ci a to zo zo sai ce a makwasinsa a wani kuma irinsa amma shi bayan lafiya yanzu ya ba ta shi hutu bai kwana da mace ciwo ya kama shi wannan ya sanya sai yanzu ake ina kwance sai ya farka cikin dare kamar karfe biyu sai ya ganna a zaune kawai haka wani za ka yi bacci kai bacci a layi na barka ne bacci ya ishe to me ke tunani saboda alakanta mai abin da suke yi sai na ce abu ɗaya sanya na barka nake tunani shine makomar ku a wajen Allah me na ce mutum ɗaya da mata biyu me yasa ba za ku aure su ba ah, malam zai zo daga ya aure ah, to ba kai aure ba a makara kwana su me an ka ya ce wallahi malam ba gama da uku nake kwana a nan wallahi da uku nake kwana ya ce kuma ba wani abu bane yanzu ma ban da lafiya ne shi ya sanya na ba kai na hutu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da uku ya doki wannan ya gama ya huta ya koma kan wannan ya huta ya dawo wannan sannan ya kwanta ya bacci har karfe tara su iyaka in gari ya waye tafi kasuwa wajen talato in yin mata ya dawo wurinka bayan Allah musulmai ne ke wani haka da labari aka wasa ya ce a wallahi na gani na ga wannan to wannan wanda na gani kenan shi ba kauye ne bai iya abun ba akwai yan gayu yan gayu masu yi a yanzu ko tare su ɗauko da kansu ko su aika dare mai ɗauko musu ya kai musu inda za a same su shi bai san ba ba san shi ba amma tun da kiɗa namiji ne dai ita kuma mace ce to sun yi da harkar kun ba wani mai jin kunya kowa to abu wannan abu da yana kunyar Allah kan haka bai yadda yi ba ba yadda kunyar da kama ce kunyar da ka iya sanyawa ba zai iya wani abu ba mutum ne mai kishi ga annabinsa mutum ne mai kishi ga addininsa bai yadda ba ya zama da shi aka haɗa kai aka nakasta addinin bai yadda ba gane mutu a ah, to dan adam mai kishi kan matan shi kuma ma Allah ya ce ba abin ba bane da yake magana kan gira ya kar ku mamaki kishin Anas akan matan ce sa'ar kai karfi mamaki sa'ar da yake dan cin wani abu shi da shi da matarsa sai wani ya zo yana neman taimako sai mata ta ɗauki wannan abin da ta gaza ta rage sai ta ba wannan mutumin mabukaci ya godiya ya ɗauka sai ya sa bakin shi a kai in sa bakin ta ta shi ma sai ya gaza sai ya waje sai sa abin sa lulu gurma shi saboda ga shi yanzu bakin ki na wani kin da kin ba wani ya sa bakin ta saboda saboda tsabagen kishi kan matan shi mai irin wannan kishin ya zai bari wani ya kwada a fitinsa amma wallahi ina gaya ma duk inda ka leƙa ka ga addini ya je ƙasa duk inda ka leƙa a Najeriya ka ga musulmi na wahala wallahi musulmi ya gamshi wallahi ma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum ya ya'fu an kafir wallahi mu ne mu kai wa innan suke wahala ba a kashe kowa ba sai da lasisi daga wurin ba a da kowa ba sai da muka ba lasisi ba a cuci kowa ba sai da muka ce minna da aka cuci shi koma ka da kirki ka hangi iyayenka a daya suka yi an yi musu haka sa raye me yasa ba su aminta ba a cuta ma wani lokacin su Allah suka sa gaba mu da muka sa wani abu duniya a gaban mu sai muka ta wahala mu mu wahala mu mu wahala kuma dangi musu wahala kuma ba ma yanzu ba wahalar gobe in dai rayuwa irin ta yau ita ce za ta haifi gobe da jibi ta zan gobe wahala Allah ya sauke mana yace fa huwa yushbihu naslat sayfi raunaquha wa baha'uhu wa yahkihi hudayfatu wa ya yahkihi jiddatu wa maba'at dhalikum huwa amin huwa amin ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama amir bin abdullah bin jarrah السيري القريشي المكي بأبي أبينا أو مكنا بأبي أبينا وانا شيء صحيح من اليوم الله تعالى يقاف الطابش الناس أم عبد الله بن عمر أو بن عمر رضي الله عنه نأته حاجة نأته عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما فقال ثلاثة من قريش أصبه الناس وجوها أي أصبح الناس ناس وجوها وآسنها أخلاقا وأثبتها حياء Abdullahi dan Umar ya ce mutane guda uku a wannan al'umma mutane uku a wannan al'umma sun fi kowa fari da yalwa da annuri a fuskarsu kuma sun fi kowa ɗabi'un ƙwarai kuma sun fi kowa tabbatattuwar kunya a cikin mutane in ga dafuka lam yukazzibuka idan za su yi maka magana kai ba su karya ba kai hatta sahabbai sun aminta wa'annan uku ba sa karya in za su yi magana babu karya a cikin zancen su wa in hadathat wa in hadathum lam yukazzibuka idan kuma kai ne kake musu magana ba sa karya ka na daya abubakar da siddiq wa usman bin affan wa abu ubaida bin jarrah wa'annan sahabban da kan sun shaida cewa mutane ne masu kunyar Allah mamman Allah ne ke zaune a cikin gida yana wata irin wani wani yanayi na san iska Usman dan afani ya sallama sai ya ce a ce mai kunya tsaya ya gyara mayafinsa ya rufe jikinsa ya rufe tunyarsa aka ce ya shigo sai matan ki a'a ni wani ya rasulullahi bayan ya shigo ya koma ya ce ya wani ya shigo baka canja ba wani ma ya shigo baka kuri ba amma Usman dan afa bai shigo sai ka ce ya dakata sai ka kinda ya shigo sai ya ce wannan mutumin mala'iku ma suna kunye shi ya ce ala astahayi man tastahayi hul mala'ika shi ba zan ji kunyar wanda mala'ikun Allah ke jin kunyarsa ba yanzu kai ba ke jin kunyar don Allah a mutane a mutane bayan Allah na gargaru wanda ake tsarin na kirki ne don Allah ba shi kunya ka auna da rayuwarka a gidanku ko in ce a gidanka a layinka a masallacinka a unguwarku a local government ɗinku a state ɗinku a wurin aikinka bal a Najeriya da ka nawa ne ke jin kunyarka ka wanda ake tsammani masu kunya ne wanda ake tsammani wa inna mutane masu kunya ne a cikin jama'a a ce in sunan da suna kunyar don Allah bayan Allah ya kamata mu sanya sinciyar a mu ya zama abin da muke da gaske miki idan ba mu yi kulawa ba za mu sha wahala alqur'ani ke cewa والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير malamai da yawa malamai da yawa a da da yanzu suna cewa a duk qur'ani ba inda Allah ya ce ni koyi da arne in ba anan ba nan ne kadai yace walladina kafaru ka abu mu auliya ba tashin su masoyin tashi yace illa tafa'alu ku musulmai idan ba ku so junan ku ba kamar yadda suke son junansu bal asadu min hada ku so juna saboda yadda ma suke yi to barna in ta kije tsakanin ku sai kun wahala yau ita muke gani a yau ita muke gani a yau kuma abin da ke gaba ma Allah zai kiyaye hanya jiya ake ban labarin wani kafiri a hadarka. har ne yace yayi mamakin musulmai abin da ya hada ya fi abin da ya raba su yawa amma sun kasa haɗa kai su yaƙi su hagu ma'ana abin da ya hada ku ya fi abin da ya raba ku yawa ko da akwai wani abu da ya raba ku haka to ku tunani akwai mahaɗa da yawa kuma amma har yanzu makiyinmu ya ƙi da ya bari kan mai haɗu kana magana karatu nake wanda banjin akwai mai shakka kan abin da ke faɗa amma a gobe haka wani kuma zai ƙoƙarin warware wannan abin a wajen wani kana faɗa wannan warwarewa da za ka ce Allah ya ce in la tafaluhu idan ba ku so juna ba kun haɗe za ku afka cikin bala'i musiba ta kama haka dai Allah ya faɗa ko to in ka same shi kuma sai ya warware na ayar ita ba da mu ake ba da kafaran maka ake kenan mu musulman Najeriya ba mu da ta ayar Qur'ani a wuyan to problem din da yawa ne duk abin da ka faɗa sai ya warware kadai dan ya samu kuɗin kayan miya wannan yinin ko ya samu kuɗin sa ya biyo wuta shi kenan arzikin ma ya samu suwan bai zo ba zai gyara maka jin daɗi dan ka daɗi a duniya malamin da ke fatuwa ku yi haƙuri mu gaya ma juna mu gaskiya ku yi haƙuri mu gaya ma juna gaskiya dan ba mai kesa kowa ya gaya mana cutar mu ta fice ko dai mu tsaya mu ci a warware ta ko kuma mu bari mu tafi a hakan ran da aka kashe masu tsayawa a titi da sunan asaba to za a shigo wajen wallahi ai kullum ana cewa ke wata ku fitnatar la tu fi ban ladhi zalamu minkum khasa ku ji wannan fitina in so ba wai take shafi wanda ya gaza da kadai musamman ma yau da abin ya sake canji ya juya ya koma wani ma'ana wannan matar sai ɗaura ɗan kwalika daban wanda zanen daban amma ɗan kwalin kuma daban wanda al'umma wasu sun gane wasu kuma sun kasa ganewa sai ka tsaya kawai sai an ma kamar dan yaro wai sai abin da aka gaya ma a kawai matsa labarai abin da aka gaya a jaridu shi ne sabu wasu na ka. kai ba ka da hankali ba ka tsaya ba ka ji ne ka duba tarihin baya ka kalli magabata ka kalli qur'ani mai ke gaya maka a duniya idan kun tafi kaza bala'i zai kama ku idan kun bar kaza ka yi kaza kai ka ce kamar ba mu kai matsayin irin wanda ya kamata a taimaka a wurin Allah ba Allah ke cewa wa kana haqqan alaina nusul mu'minin haƙi ne mu muka dora ba kanmu sai mun taimaka masu imani to mu har yanzu dai kamar iman namu bai kai a taimaka mana ba muna gane ba kamar mu har yanzu abin namu bai kai a taimaka mana ba Allah ta'ala ya sa waje da mutane guda uku su ne Abubakar da Usman da Abu Ubaida yace kana Abu Ubaida min as-sabiqin al-awwalin ila al-islam yana ɗaya daga cikin mutum na farko farko da suka fara imani da ba'i sallallahu alaihi wasallama faqad aslama fi yawm ath-thani li islam Abi Bakar yau Abu Bakar ya musulunta gobe ya imani shi kuma ka san Qur'ani kuma ko maza ya yi ga wa'annan mutanen ya ce as-sabiqun al-awwalin من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم haka ubangiji ya yabe yaya ya yabe su ya ce ya aminta da su su sun aminta da shi ya yi tanaji na gidan adanna wadda ƙorami ke gudana a ƙarƙashinta duk zai basu. su wayannan mutane san da tashi alakanta aikinsa sai ce ku koyi da abin da nake a yau ni da sahabbaina ma'ana ko ba na nan ku koyi da aikin sahabbaina idan ba za nan ku rike wannan range din guda biyu lokacin sahabbai da ni ba a taɓa wani ba ashe muna da madubi kyakkyawa muna junction na haɗuwa idan kai aiki mara kyau kana ganin mai kyau ne kuma gidan sahabbai ka duba idan ne aiki mara kyau ina ganin mai kyau ne bari in duba dubi na mana shine ma aiki zama salama duk cikin munan wanda zai fita ya je a sai gabda na kiransa ba zai a ya fita ba sai ya gyara kansa ya kalli madubi ya gyara hula ya shace gemu idan mai shi ne ya gyarta ya gyara kuma mai sa kaya ba ka rubuta haka zai hutu ya baka bar riga bacci kaga wanda gwamna ya kira ya faɗo gida a guje kamar ya farka daga bacci babu sai ya kinta ya yi wanka ya sanya turare ɗan ƙasar waje sannan ya je a gaisa da shi saboda kowa da ya gan shi ya ji daɗin gamuwa da shi domin saba mai addinin mu haka in za mu yi mu kalli madadin mu mu kalli wanda muke imitar da rayuwarsa mu kalli ma'aikin a salama rayuwarsa da 'ya'yansa rayuwarsa da matarsa rayuwarsa da al'umma gari rayuwarsa da wa'inda ba sa bautawa abin da yake bautawa ya zame zama tare amma kullum kullum mu ne muke kasa in ka hanci abubuwan da ke gudu a Najeriya sai kullum kamar ciwon mu maka da yake kuma wallahi mu muke ci a yaka. wani zaka ba shi kuɗi ya yadda ma dukkanin su ma kowa ya mutu kudin kawai yake su wani in zaka biya shi wallahi ya yadda wannan addinin na Muhammadu addinin sallah a garin su wallahi bai damu ba sai ya kaura ya kare a wani garin in ne zaka biya shi wallahi a kashe uban kowa in zaka biya shi a hana kowa sallah in zaka biya shi a hana kowa azumi in zaka biya shi a shekara komai ka amur sa ka yau mu fa yanzu ba wai mun ba kai saba'in da bakwai shi ɗari sai kun kai shi in kana bala'i kana mu yawa suna ba mu kamo hanyar ba rikici kawai muke kowa kansa kawai ke bukata Ya ce kana islamuhu ala yadi siddiq nafsa bayan abubakar siddiq ya yi imani sai ya ɗauki to shi musulunci a wurinsa kayan kisarwa ne ba wai annabi kadai zai aiki fa shi ma yanda annabi ke da'awa shi ma zai kama da'awa a hannunsa abu ubaida ya musulunta فمضى به وابي عبد الرحمن بن أوف يتفل الشيء عبد الرحمن بن أوف ما يتهو باشي كده بقى وعثمان بن مسعود شما إيماني وبأرقم بن أبي أرقم شما إيماني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن متنجي يجاوز يكاوز كده مائكي فأعلنوا بين يديه كلمة الحق أجابا مائكي karkashin jagorancin abubakar sadiq duk wa'annan mutane suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ita ce kalmatul haqq fakanu qawaid al-ula allati uqima alaiha sarhu al-islam al-azim wa'annan sune dirakun farko wanda musulunci ya kama ya rarrafe ya miƙe a kansu أتى أبو عبيدة تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بدايتها ila ha abu ubaida ya rayu ya ta wahalhalu ya gamu da bala'i duk irin wanda mutanen maka musulmai na farko so gamu da shi shi ma ya sha kamar su khabbab bin arab kamar su bilal bin abi rabah kamar su ammar bin yasir da yasir din kuma da kuma afiyarsu wayannan mutum uku yasir da ɗansa ammar da matarsa sai musaiba su kabe wayannan mutane wayannan mutane su ne annabi ke cewa kana so ga gidan aljanna a duniya wasu mutane da aka ɗauko samfur yan aljanna ne a kawo duniya su rayu don mu gansu mu ga irin su kana so tambaya amsa shi ne na'am muna so yace kalle gidan aliyat wayannan yan aljanna ne Allah ya kawo su ukun gaba ke daya babu wanda bai shawaya ba babu wanda ba kona ba da wuta me ya sanya a kona su kwangila suke nema aka hana suka nace sai an basu ko ko a wani mukami suke nema wanda aka hana sai sun zo ba mai neman daya kowanne fata yake ya cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ya aka san bambancin namu lokacin nasu alhaji kira ɗaya kuma ke nema gobe kiyama kowa nan inda suke nema shi muke nema inda duk za ga nan muke so mu kukuta ko ta bayan gida ne mu fada amma abin gashi nan ya rikirkice mana ya Allah ta'ala ka ba mu wankan zuciya Allah ta'ala gyara mana zukatan mu wa'annan mutane sun sha wahala gaya kuma sun wahala gaya amma dai sun san me ya sanya suka wahala wa ashtama al-muslimin as-sabiqin من أنسها وضراوتها وآلامها وأهزانها ما لم يعانيه أتباع دين على ظهر الأرض وإن متعني صابوا بينا sun sha wahala duk wani bala'in da musulman farko suka sha su ma sun sha sun da nukulansu da bakin ciki sun yi kuka wani abinda. wasu mabiya addini ai ba taɓa samun wahala irin wannan mabiya addinin kirista ba sha wahala ba irin yadda sahabban annabi suka wahala mabiya addinin yahudu ba sha wahala ba irin yadda mabiya baradar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka sha fasabat lil ibtila ya haƙura akan jaraba wanda Allah ke mishi ta bala'i wa sadaqa Allahu wa rasuluhu fi kulli mawqifin ya gaskanta Allah da manzansa a kowace irin matsaya lakin lumi yana da abin ubaida yau badarin faƙas fi ulfiya hisban hasibin wajawazat kayalar mutakayyilin yace amma akwai jarabawa da ubangiji ya ma abu ubaida a filin badar ya wuce tunanin mai tunani ya tsallake tasawurin mai tsawarawa wai mutum zai iya haka ina an wuce wannan matsayin abu ubaida kar ku manta ya je badar duk wanda ya je badar dan aljanna ne haka ma Allah faɗa a bukhari sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah itala ala qulubi ahli badar yace Allah ta'ala ya bibiyi zukatan ma abota badar yace isma'u ma shi'tu kowa ya aikata abin da ya so bi ma'ana ma baqiya fi hayatikum duk abin da ya rage na rayuwa kowa ya harkarsa fa in ne ga daga farta lakum wallahi na gafarta muku dan aljanna ne abin da yan uwa kullum abin idan aka albaci wani mutumin kirki abin da ya kamata ya tsarsa su a zuciyarka ya zan yi zama irin shi ba dai ka zama ciyar tun da shi kadai Allah ya kuma ya mutu to ni ya zan yi mai gurbin shi idan baya idan muna so mu samar da injiniyoyi a garinmu manya manya sun mutu ya zami za mu ɗalibai ne mu ɗauki wasu mu kai su su koyo injiniyarin nan da wa'annan idan ba sa nan su rikirce su ko ba ka yi kamata a yi ba idan ina da mulki a garinmu kamata yi in kwashi 'ya'ya da ƙanne da dangi masu kalmar la ilaha illa baki in kai su koyo in ka ce a ah, fa ai ba azurci bane yau minitan na wancan garin ai suna koyo wani a wani ni na gani a tv wasu ne ko ido na tsari ya gaya. ai suna koyo wani ba waje to kai ya ba ko ba ya ma na ko daya a'a to ai ba komai za mu yi nan gaba yaushe wannan yana gaya ma kenan kara a immatul kufur la imana lau. ko ka yadda ko baka yadda ba oho Allah bai mana kuma yana ƙara gaya ma ƙarar ne barin da za a haifar a nan garin sai mun shekar ɗari ba ta ba dari kai tukun ba ta ka ake ba sai ka mutu ma na bayan da sun wahala kar ka ɗauka abin da muke ciki shi ke ya gari kullum kullum in dai ba farka ba ta abin ƙara gaba yake amma ba da zamu yanzu da kuma muna gari ana yi ya kamata kowa ya sanya a zuciyarsa akwai irin gudunmu da zai bada mu a cikin mu tsarin musulunci ba da gari ban za a ce kowa haganci akwai abin da yake iya ba Allah ko da ƙarfinsa ko da basirarsa ko da rubutunsa ko da maganarsa ilimi koma koma koma koma da ne akwai gudun da yake iya ba Allah idan da koma da ka take baka iya komai to sai ubangiji ya tsare ka ya zo da wa'insu sun mala'iku nu amfana ku Allah ya tsawaye idan ka Abu Ubaida yau badari ya sulu بين الصفوف السوداء من لا يهاب الردى فهابة المشركون وي ويجول جولة من لا يهدر الموتى أبو عبيدة أين بدر سيقى الشياء قولة كاين دوشنسا يا هو bayan ma'aiki ya tsaya yayi addu'a yayi addu'a cikin dare gefin asuba har ma ya dina faduwa suna cewa ya Allah in ka bari wannan al'umma ta halaka Allah ina shaida maka lan tu'badu fil ardi ba za a ƙara mutum maka bayan ƙasa ba to ai su ne musulman Allah in ka bari wai in suka mutu wallahi ba za a ƙara mutum maka ba Allah ina alƙawarin da ke mana ya Allah ka cika mana ma wa'adta Allahumma infid ma wa'adta ya Allah ka cika alƙawarin ka yau ya Allah ka cika Allah ka biya mana bukatun Allah ka san ka sanya idan mu hankali ya kwanta mu nutsu da irin sun zaka ba mu a yau yana yi har mayafi na faduwa yana daga hannu yana yana addu'a yana addu'a mayafi na abu baka san wani tsabagin addu'a sai ya ja mayafin ya ce ala rasu da kiyar baka ala rasu da kiyar rasulullah ubangiji manzo Allah ai ubangiji ya amsa ubangiji ya amsa ka kai hakuri ubangiji ya amsa duk a wannan fajar ake haka mu yanzu ko kiyama da ma ba yi sabab muhammad in za mu in za mu roki Allah kaya ɗari to tisa'in da bakwai namu ne fasali na al'umma ne guda uku ko ba ka muke yi ba ba ma kiyama ne sau da yawa sai bala ya rame in za mu addu'a to ubangiji kaga rana dai yana a biyu sana shekara ƙarshe yake ubangiji Allah ka to kana da ganin injiniya ya suke ya Allah ka san mai rizqi kuma sai an wahala ubangiji Allah to Allah ya Allah to ha a ce duk abin da muke bukata ya kare a mai rizqi duk bala'in da muke ci a kai ya kare a mai rizqi kaɗan daga cikin mu ba ce ba ba masu farkawa cikin dare su ma wannan al'umma mareniya addu'a wallahi wasu da yawa ya kalli al'umma take shan wahala ba ta iya yawo in ɗan sanda ya hutu abin tausayi hau a kashe shi mun kasa gane ma shi kai sun ma in mai tsoro soja ya zo tsaya a harbe ni da kai masu farin kaya wanda ciki kamar bewa ɗan ƙaramin reza ma tana hula shi tunanin waje a haka kuma an ma kasa ma mu samu ma nutsuwa mu gano sai ina za mu fara kuma mun kasa mu al'umma addu'a sai mun haɗu a nan wurin to Allah dai kana gani ka mu lafiya zama lafiya sai mu ce amin amma shi kadai ya farka cikin dare ya tashi ya ce ya Allah kana gani wannan al'umma ta Muhammadu ya Allah ala ka taimake ta ya Allah ka taimaka ma bayan ka kudu ya Allah ka mai da wannan masallaci mai albarka inda manzon Allah ya taka da duka dukin shi guda biyu ya Allah ka dawo da shi hannun musulmi ya Allah ka taimaka ma al'umma a Amerika musulma ka taimaka mutane a Afghanistan wallahi ka suke wani wani ma sai ana wani ba duniya tun da gidan shi akwai masu gadi ba shi kenan ba yan uwa mu sake da Allah don Allah mu canja don Allah mu canja mu farka daga barcin mu wahala ce suke bibiye mu idan ba mu farka ba mu yi aiki da kuɗin mu da mukaman mu karka jira constitution Najeriya ba karka jira dokokin aiki na ka wai sai suke ta kana kamar ta Allah wauta ce dan mai gidan gari kana gani abin da yake yi constitution yayi nan shi kuma yayin nan ko ba ka ke yi ba ewa in kun ba kai ba kai ma in ba kai irin yadda suke yin ba ta kun fitar da fil ardi fasadun kabir Allah ya sauke yace sai ga Abu Ubaida bayan mun Allah ya gama addu'a ya sanya sauran yaki an jerin da mutane ku musulmai kuna ganin su ba su da yawa kuna sa da za ku ci laba, su suna kallon ku ba ku da yawa suna ganin da ya ku mutu ba wani abu ba ya kafi Allah ba amran kana mas'ula don Allah ya cika wani alƙawarin sa wanda ya tabbatar sai ya aiwatu shi yasa ya Allah ta'ala ya haka ga Abu Umaira nan a sahun yaki yana kida da idan ya farinan nan Yahuda sai ya je karshen sahun kafirai mutum ne wanda baya tsoron wani gargadi ko tsawa da faɗo mushi a cikin tabarkin Allah bai wani tsoron ga shi nan idan mushrikai suka hango shi darewa ake a bashi wuri ya juri zauna yana shiga ya fita ya kada nan ya kada nan mutum ne wanda ya kala ya hadarin maut ba tsoron mutuwa ai da yake mutuwa da yake kuma mallam ya mutu sai mata da gairi in ma baka mutu da harbi ba da kibiya ba ko ta gobi ba za ka mutu a ƙarƙashin gadon masu kana ka ko ba ga wani duk dai mutuwa sai an mutu yace fahdirahu furtan quraish jami'ai barade na qurayshawa suna tsoron sa wa ja'alu yatanahawna anhu kullama wajahu duk lokacin da ya fuskanci wani jarumi ya kishi sai ya juya ba ya arshi a guje ba sa son su gan shi lakin rajulan wahidan minhum ja'ala ya barudu da abi ubaida ni kulli shayi mutum ɗaya ne a cikin ƙuraishawa yake bin abu ubaida da inda abu ubaida fara sai ya ruga shawo kanshi sai abu ubaida kauce mishi wannan mutumin wane ne kana ya gane kowa ne mutumin da jarumai ke gujewa amma shi sai ya zo zago ya gabansa sai abu ubaida kauce mishi to saboda waye kuma wannan mutumin kuma shi mai taka Abin filin yakin irin wannan ana kaucewa tana shigowa wane ne wannan mutumi fakana abu ubaida ya taharrafu an wai wa yatahasha liqa'a abu ubaida sai kauce mishi yana dan kaucewa gamuwa da shi waladda rajul fil hujumi mutumin ya tsananta ba wanda yake so ya gamu da shi ya kashi ya kashi sai abu ubaida wa aktara abu ubaida na tarayhi abu ubaida ya yawaita kauce mishi wa sadda rajulu ala abu ubaida masalik duk inda abu ubaida ya kai farmaki sai wannan mutumin ya tare gabansa waqafa ha'ilan bainahu wa baina qitali a'da'illah wannan mutumin ya tsaya tsayin daka ya tare ma abu ubaida hanya ya hana ma abu ubaida sakewa tare yanzu falamma baqa bihi zar'a ضرب رأسه بالسيف ضربة فلقت حامته yayin da abin ya tsananta mutumin nan ya tare ma abu ubaida wuya bayan da iya kawai sai abu ubaida ya dauki wuyarsa ta su me wannan ya raba shi biyu ya tsaga shi falakatai ne fakarar rajulu sari'an bai ne dai kan me wannan mutumin nan ya faɗa kwace la tuhawil ayyuhal ayyuhal qari'u alkarim an tuqmana aw an tuqammana man yakun rajulun kar ka tsaya a kanka kai tunanin wai wannan mutumi wane ne da ya faɗi amma kunta lak ban baka labari a baya ba inna unfa tajribati fata hisa fata hisban alhasibin cewa darajar wannan mutumi da yunkurinsa da kai barmakin sa ya wuce tunanin wani mai tunani a duniya da khiyal mutakayyili duk wani mai sawarawa ya ka sawara mai abin ubaida ke nema a wajen Allah har irin wannan aiki ka san wa ya a tunanin gora kawo tunanin irin naka na yau mai neman kuɗi wa za kawo wani abokinsa ko da sun yi zama tare kamfanin su daya Allah ya wuce wannan baban ma ya fiye kare don Allah in ba neman ne da Allah ba ya za ka shi mahaifinka amma tun da mahaifin ba Allah yake nema ba tare shi ba aiki wani lam yaqtul abu ubaida aba wala a'a ba nan ba wala kadi ko idan sadda ra'ataka إذا عرفت أن الرجل الطريقة هو عبد الله بن Walidu والد أبي أبيدة كان كذا ya يكبع ka yi ƙasa da shi a hankali saboda jin kunya idan ya ƙarsa su a gabanka cewa wanda abu ubaida ya kashe ubansa ne abu ubaida dan wanda kashe mishi dan jarra to abdullahi bin jarra din shine wanda ya kashe to amma abu ubaida wa ya kashe ba uban shi ya kashe ba duba magana ka ba lai nakasul abu ubaida ba abu ubaida bai kashe ubansa ba to me ya kashe wa inna ma qatala shirka fi shirki abihi ai shirkan nan kafircin nan da ke cikin malamalan ubansa shine abu umai da ya kashe fa anzal Allah subhanahu fi sha'ani abi ubaida wa sha'ani abihi qur'anan yutla ila yawm al-qiyamah qur'an ya sako fa qala alat kalimatu la tajidu ولو كانوا آباؤهم وأبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم أو أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله حب المفلحون wannan آية تاسو كني أكاد أبو عبيد بن جراح Allah ta'ala ke labunta mana ba ka samun al'ummar suke imani a duniya in dai da gaske ne ka imani imanin ne kuma a zuciyarka a same ka kana son wa'inda sun karkace ma Allah a kasa la ilaha illallah muhammadu rasulullah wai ina wannan ayar ina kasar najeriya take ina wannan ayar ina nigerian politician suna ina ibn taymiya ke cewa daki daya abu guda biyu ba sa kwana a cikin sa ka taba gani an sa amare guda biyu wanda aka rana guda a daki daya kowace aka yi danki a nan aka wata a nan in dai ba soja ba misali kurtu da ake ba daki karami da mata biyu wani zubin ai za ka daki ɗaya ne sai dai a sa labari a ramako ko ba haka ga ɗaya nan ga ɗaya nan fita ake wannan ga matsin amma cikin gari ba ma yi ko akwai mai a cikin gari ibi ta miya ce zuciyar da garin ta sake da yake kaya biyu ba su gana cikin ta ko ne san Allah a cikin ta ko san wannan Allah a cikin ta wanda muke ne wajen Allah a duniya ne ba ma tunanin abin da muke rubutawa ake ba ma tunanin gobe za a tsaye da mu gaban Allah tambaye mu ba ma tunanin mu haifar da alkhairi don na baya daɗi ba ma tunanin mu yi abin kirkin za mu tafi lahira a rinka yaban mu ai wasu 'yan siyasar sun zo kafin mu wasu malaman sun zo kafin mu wasu jama'ar 'yan sanda sun zo kafin mu jami'an tsaro sojoji sun zo kafin mu amma ya aka suke abin kirki a da yanzu mu kafa idan malamai ne martaba sawa ɗan siyasa ɗaya zai iya kara su shi kadai ya kara malamai ɗari kuma ya hana ku magana shi kadai zai magana an tashi ya baku dubi biyu shi to shi kana an tashi tsara salamu alaikum ina koma sama shi kana an gama ko ba ai ina yi ai Allah don Allah don Allah mu rika gane idan mun je gida ban ce mu yi anan ba nan sallah za mu yanzu lokaci ya da yawa don Allah idan mun je gida mu rika tunani wai dan Allah da gaske ne muna cikin irin wanda Allah ke so ko ku dai ba mu idan ba mu ciki ya za a yi mu koma cikin yake cewa ba ka samun al'ummar dai a bayan ƙasa da suke imani da Allah har zuci sun yi imani da yinin lahira har zuci suna nuna soyayyarsu suna goyon baya suna tsayawa tsayin daka a bayan wanda ya saba ma Allah da manzanka duba walau kanu aba'ahum ko da iyayensu wanda ya rere ka ya sha wahala a tarbiyyarka ko shi yace bai san Allah kana bare shi ko shi ce Allah uku ne kana barin sa ko shi ce ba ni ba manzon Allah ƙarya yake Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi kana wani wace wannan zama ma wani shi ne ba me kake buri ka cimma a duniya kafin gobe kiyama ko ƴaƴayen su ne ko da ƴan uwansu ne ko da ko dangin su ne yace wa'annan ubangiji Allah ya rubuta musu imani ya wajabta imani a bukatansu kuma ya taimaka musu da wani irin cin nasara daga wurinsa kuma gobe kiyama zai kai su gidan aljanna ya take karkashin ta korami ne ke gudana wanda in sun shiga ciki har abadan abada ba sa fitowa yace ce wa'annan mutane Allah ta'ala ya aminta da su su ma sun aminta da shi sai ce to ula'ika wallahi? masu irin wannan sufofin to su ne rundunar Allah yace ku saurara wataƙila ba gane ba in Allah yace inna hizballahi humul muflihuna rundunar Allah su ne masu cin nasara masu ban rabo a kiyama ibn taymiya ce idan zuciya ya zama cikin da bid'a ce to sunna ba ta shiga idan zuciya ya zama san duniya ne a cikin ta babu komai sai neman duniya ni dai in yi kaza ni ya zan yi kaza ni ya zan yi kaza ni to kuma neman Allah ta'ala ba ya ciki bai shiga ciki sai ka auna wannan mutumi me yake nema a duniya da ya kashe ubansa ji muke ma don mu tara ba bai ji daɗi da ba mana amma to shi aka yi a duk wanda ke san Allah to abin da ke wurin Allah yake hari kuma shi yake ginawa ko da baka nan ƴaƴa dangi abokan arziki sa ƙara sama sun san manufarka Allah ta'ala ke ku ubangiji Allah ta'ala ya mana jagoranci dora mu akan tafarki ne ya ubangiji a ta'ala ka taimake mu kar ka bari sai mun watsi mun lalace mun je karshe kana a waiwaye mu ya ubangiji a ta'ala idan ba kai mana gam da katar ba babu shakka a Najeriya za yi asara masu bautar ka za yi asara masu bauta maka don an kamo hanya wanda bai sani ba ya mutu me za ka ce da wanda ya sani Allah ta'ala ya taimake mu na wurin kira sunnai akhira sallah shike nan mun huta ubangiji Allah ta'ala ya mace gore Allahumma ati nufusa taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya ubangiji Allah kai muke roko ya Allah kar aka kalli launin mu ubangiji Allah kar aka kalli wawaye cikin mu Allah kar aka kama mu dare shin wawaye mu ubangiji kar a kama mu da shi wawa ya cike mu Allah ba mu lafiya zama lafiya Allah ya kawo randa wannan area mu ta Najeriya za ta koma inda tuke shehu Usman take karawa tana cewa fulfulful a jikinta a rubuce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ubangiji Allah ka yi mana albarka a cikin yan kasuwar mu Allah ka albarka a cikin shugabannin mu Allah ka ba su mu shawara na kwarai masu gaya musu Allah ko da rai baya Allah ka juye zukatansu dan suka san suna hannunka ya ubangiji Allah ka maida su su bauta maka ya Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai ya Allah kai albarka cikin malantar mu Allah kai albarka cikin iyayen mu ya ubangiji ka tsira mu da abin da ba mu iya dauka Allah kai albarka cikin iyayen mu Allah ya sanya su mu alkhairi Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa Allah na nastaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin